نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاشد قوة رمضان hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu da talatin tara. kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka na annur muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci a cikin tafsirin ƙur'ani da muke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu makaranta ƙur'ani daidai Allah ta'ala ya ƙara taimakon mu wajen fassara ƙur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara taimaka mana wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ta namu ƙarshen a jiya da ikon Allah mun tsaya a daidai kan ayata 150 yau za mu tashi kan ayata 151 insha Allah ta'ala gabanin fara karatu akwai 'yan tambayoyi kadan na fara da wata takarda da aka miƙo mini yanzu ya mai taken wai yadda ake warware sihiri da izinin Allah sai aka rubuta daga dr isa alifantayi sau mai tambaya ya ce assalamu alaikum walaikun salamu malam na ga wannan takaddan akan karya sihiri an ce daga wajenka ne to malam menene ingancinsa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ban sha ruwa mata na gaske <laughs> tukunna idan mai tafsiri ya sha ruwa zuka aiki ya jika so tukunna muna nan ba mu sha ba maybe mai jin a kawafin watsa labarai shi ya sha to a sha lafiya amma mun insha Allah ta'ala muna da arin manna ga zamu kare da kusan awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da minti arba'in da kaɗan nan gaba gaban nan a sha insha Allah Allah ya sa mu sha lafiya ya ce Allah ya ƙara basira da ɗaukaka amin ga takardar a nan cewa ni na rubuta takardar na da alaƙa da ni amma ba ni na rubuta ta ba na yi bayani akan yadda ake warware sihiri a tafsirin da muka yi a wannan masallaci na bara ko bariya na? <laughs> bara ko bariya <laughs> na yi bayani bara na yi bariya amma ina ga tafsirin ayar bara aka yi ta ita tafsirin ayar da na yi bayani mai tsawo shine cikin suratul bakara aya ta biyu. wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaimana wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sai aka samu wasu yan uwa suka yi kokarin rubuta bayanan da ne anan da kuma ayoyin da ake ibtalu sihir da su ake bata sihiri to inda dai kawai sun yi aiki na nagarta Allah ya saka musu alkhairi inda suka yi kuskure da sai su indicating cewa daga cassette suka rubuta amma yadda suka sake takardar sai zama kamar ni na rubuta ta alhali ba ni ne tare da cewa ban samu karanta duka ba amma a yanzu na na kalle ta shafi bayan shafi cikin gaggawa ban ga wani abin da suka yi na kuskure wanda ni ban fade shi ba Za ka kenan duk abin da suka rubuta a cikin kusan ya fita a baki na bisa ga abin da ya bayyana gare ni a cikin takaitaccen lokacin da duba takarda din dan yanzu yanzu ta zo gabana so kula ga wannan ban samu na bi ta duka ba tana da yawa wajen shafi shafi hudu ne kaga ba zai a zaune a nan na karanta kuna jira na za mu fara tafsiri ba so alayi halin aikin alkhairi suka Allah ya biya su da gidan aljanna mulahaza da kuma ka'ida amana ilmiya shine idan kai transcribing wani abu daga kasir ko wani abu sai ka nuna cewa daga bakin wani ne amma ga inda na dauko sun yi kokari da suka yi dan wani ne ma yayi sai ya sa sunansa akan shi yayi to kaga wannan sun yi dattaku na nuna cewa ba su suka yi ba wannan ya cikin amana na ilimi da za a yaba wa duk wanda yayi dan gyaran kawai shi da zai kace daga darasi na kaza muka rubuta ko da a ƙarshen takarda din ya zama dai mutum ya gane ba ne rubuta da alƙalamin sa ba mu muka rubuta bisa ga abin da ya bayyana gare ni sun yi adalci wajen rubuta ayoyin da muka kawo da hadisan da muka yi bayani kuma ido na bai ga wani abin da ya saba wa shari'a cikin abin da suka yi ba sun yi rubutun akai yadda ake warware sihiri da ayoyin da ake karanta na ibtalus sihir da kuma nau'ukan sihiri wanda ne bayanin su a nan wurin da kuma rigakafi ya fi magani sai daga ƙarshe suka yi faɗakarwa ne muhimmanci da cewa ba a warware sihiri da sihiri duka waɗannan bayanan na yi su a darasi na bara'a a bakara aya ta ɗari da biyu a bariya mun samu ɗan gaba ne magana a takaice amma wanda na yi ta bara ne tun da daban mun tsaya aya ta ɗari da goma sha ne bana muka tashi a ɗari da goma sha da so kaga kula da wannan ya fada cikin darasin da muka yi bara ne Allah ya saka musu alkhairi wanda ya samu takaddar yana iya aiki da ita insha Allah ta'ala ban ga abu na laifi a ciki ba wallahu ta'ala alam kuma wannan yana da kyau saboda yanzu ana bude abubuwa da yawa mulahaza da wannan yanzu ya zama ruwan dare akwai facebook pages da dama da aka bude da suna na ban san da su ba wasu mun yi kokari an rufe wasu ana tawaza da da'awar tawace wata kuma ma ana watsa barna duka akwai daga dai farkon facebook zuwa yanzu a buɗe akawun da suna na mu yi ƙoƙari a rufe ya fi guda talatin wanda kuma suke nan har a yanzu ina ga akwai sama da guda goma sha to haka suke kaca-kaca suna nan wasu ma in na shiga na duba sai in rasa yadda zan yi babu time da za ka yi ta ƙoƙarin buloke kuma a cikinsu ba zan ɓoye ba ba wai duka ne suka yi da mummunan manufa ba akwai wanda kyakkyawar manufa ne amma ai hatsari ne ka buɗe da sunan mutum bai sani ba bai dace ba don wani zai bi abin kuma ya dauka duk abin da aka fada shi ya fada wanda wasu ba za su yi rubutu a facebook da sunanmu ba mu sani ba yanzu a kowane rubutu da tiya a facebook wai sunansa gara basa karkabar wannan gara basa wani abu ne soki burusu kwata-kwata bai da alaka da addini kuma kamar tatsuniya amma wanda ya sai saka wai bai dr isa ne kuma a cikin al'umma sharri ya fi saukin watsuwa alheri iya da wahala babu disclaimer da ba a yi ba mu muka yi ba mu muka yi ba amma duk bayan wata ɗaya biyu sai kaga ya ƙara dawowa kuma sai ga ana ta shayarin wani ma yana cikin aminan ga sai ga yi shayarin ga wani muhimmin sako kuma ya san ba a shafin ka aka yi ba saboda al'umma daman sharri yana da saukin wasuwa in kana son wahalan watsa butu ya zama alkhairi alkhairu ya khusu wa sharru ya ummu shi alkhairi yakan keɓanta ga mutane kaɗan amma sharri kuma yanzu haka ko ina ya shiga to irin waɗannan dun mai yi ba wai sai gare da ga kowane mutum ka je ka buɗe wani shafi a facebook ko twitter ko kuma instagram ko kuma wani abu da yake na youtube don wani mutum bai sani ba kuma bai ba da izini ba baka kuma yi da cewa ko wasu ɗalibansa ba ka ce kai tsaye shi ne bilagiga wannan akwai nau'in cin amana a ciki don haka ina nasiha ga waɗanda suke wannan su ji tsoron allah su daina ana yi wa masu wa'azi da yawa da ba su sani ba kuma ana watsa barna da dama duk wanda ya wannan ya watsa barna mai da'awa bai sani bai sani gobe kiyama za su tsaya gaba ga Allah su yi hisabi Allah ta'ala zai musu hisabi akan wannan ke sa idan za mu yi abu mu nemi izinin mutum in ko ba haka ba to mu yi da wani sunan da ba wai na mutum ba mu ce shafi ne na kaza ko shafi ne na kaza amma sunan mutum to iya da kyau ya sani ko ma a ce ɗalibansa ne yana da kyau ya sani saboda akwai wanda za su yi da'awar ɗalibanka ne kai baka taɓa ganin su ba babu laifi wanda ya taɓa jin wa'azinka a kasa da ce ni ɗalibin wane ne amma kuma akwai hatsari ya nuna ɗalibi ne na kusa da kusa har ma yi wani abin da kai baka sani ba ɗauka ɗalibanka ne suka yi dufin waɗannan ana sabu saboda idan dai ya zama kana wa'azi kuma watakila abin da kake faɗa wata ran Allah yana sa a dace har yi tasiri to irin waɗannan za ka yi ta fama da su wani zai je wani zai ce ma ɗan uwanka ne baka san shi ba na yi ta samun wannan ɗalibai wani ya je magana a kiran a waya in ce wallahi ni ban san shi ba a ban wayan ya gagara bayani wani ya ce ma abokin karatunka ne kun yi sakandare ko jami'a tare baka san shi ba waɗannan suna nan a kusan duk sati za ka samu uku zuwa hudu zuwa biyar wanda baka sani ba wani sai je aiki da ka ya ce ga alakar ka da shi kuma kai baka san shi ba ko sati bai wuce ba wani ya ja cewa mun yi karatu tare aka kashi da masallacin sai ya fara jujjuya ido kuma ni ban san shi ba ni kuma wanda na yi karatu da su tun daga primary one ba wai wayo na ba alhamdulillah rabbil alamin ina tuna su cikin sauki wani ma bayan shekara 40 ko 39 za mu ga mana kasuwan sai ta mamaki yanzu ba ka manta ni ba so ba zai yi karatu da mutum aji ne kuma na manta ba su da kari irin waɗannan abubuwan ba wani kadai ba ana yi mutane da yawa kuma gaskiya mu ji tsoron Allah akan irin wannan ba da laifi ba da kyau a rika yi kuma cewa ni ɗalibin wane ne ina amfanuwa da wa'azin wane sun ce eh ni ɗalibin amma daga nesa ina jin sa a rediyo ko a talabijin ko kuma ina kaza da kaza a ni dalibin sa ne duk darasin da yake ina wurin amma dai Allah bai kaddara muna da sanayya na kusa da kusa ba kaga duk wannan adalcin magana ne ni dalibin wannan ne in ya ganni ma zai kira sunana so kaga duka wannan babu laifi ka nuna label din wannan saboda wannan cewa wani kaman kana bawa kanka wani ya baka tazkiya ne saboda ai akwai tazkiya akwai ijaza ta malinta duk wanda ya koyi aya ɗaya a bakinka ko ya ji tafsirin aya ko ina ya ce ɗalibinka ne ya yi kamar yadda shekul sama fara cikin majimu'ul fatawa duk wanda ya koyi harafi ɗaya a wurinka ko kalma ɗaya malaminka. kai koya maka malaminka ne kalma ɗaya ya zama malaminka. amma a babin adalci sai ka nuna ina ne iyakan sanayya ɗin mafu tayyib to Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye lafiya na sai mu duba tambayi abin da ya sauraka ko wannan ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam wa alaikum assalam wa rahmatullah ce ina da tambaya shin fili yana da zakka idan kuma yana da zakka to sai ya kai misalin yaya za a cire zakkar na gode Allah ya kara wa malam imani Eh babu kokonto fili ana iya cire masa zakka ah, in muka duba cikin almuntaka na Sheikh Abdullahi ibn Fawzan Sheikh ibn Abdullah ibn Fawzan al-Fawzan a juz'i na biyu shafi na 309 yace akwai filin da ake cire masa zakka akwai filin da ba a cire masa zakka fili ya ce filaye ko kuma property na iya kasuwa gida uku na farko ya ce bisukuna. mutum ya sayi fili ne yana so ya gina a nan abuja ko yana so ya je garinsu a kano ne ko a Zariya ne ko a gombe ne ko a bauchi ko a maiduguri ne ko a sokoto ne ko a ina ne ya gina dukkan filin da aka saye shi don a gina a ka'idar shari'a ba a cire masa zakka ko da ku ya kai shekara goma ko ashirin baka samu ikon ginawa ba babu zakka a kansa sai na biyu shine wanda aka saye shi littijara don kasuwanci shine sana'ar mutum ne property zai sayi gidaje da filaye ya sayar dukkan dukiyar da aka ware ta ta sayan gidaje da filaye a sayar to a ka'ida idan wannan kudin ya kai shekara ana cire zakka idan fili ne kuma za a kiyasta kudinsa kamar nawa ne sai a cire zakka kaga idan yana lubbe kudin zai zo da dan sauki amma in ka mallaka a mai tama ne to talaka za su mora zakka a wurin ka yawwa sai a kula sosai insha Allah ta'ala to kaga kenan sai ayi valuing wanda yake lubbe wata kile sai da filin sa miliyan 3 4 7 8 wanda yake mai tama ya sani ya gane abun kuma sai na bayani ba go <laughs> wanda suke mai tama su yi hakuri go ina musu wasa ne amma dai za su ba da haƙƙin Allah inda na kasuwanci ne ba wannan ba janyewa a ƙa'ida za a cire zakan idan ya kai nisabin zakka wanda duk filin da yake mai tama ko abuja ai ya kai nisabi don nisabin miliyan ɗaya da ɗan kaɗan ne to wani fili ne abuja bai kai wannan ba fili yanzu ai ko a fanta mini ya wuce miliyan ɗaya da yan kai <laughs> so ƙa'ida wannan ana ba da rubu'ul ushir rubu'ul ushir shine nawa gida goma sai a ɗauki guda ɗaya sai a raba shi gida hudu sai a bada kashi daya so misali kamar ka ce kashi ɗaya cikin arba'in ko 2.5% in an kiyasta kudin sai a hada da kudi sai a yi valuing sai a cire kashi ɗaya cikin arba'in din abun wannan shi ne zakka na uku kuma wanda aka yi shi a ka'ida kamar za a yi investing ne wato mutum yana gina wani shopping mall ko yana gina gidan haya to anan babu zakka akan gidan da ake haya babu zakka a kan shagunan da suke shopping mall ko wani estate amma kudin da aka biya na haya shi kuma akwai zakka a kansa so a nan wanda yake da shaguna na shopping mall ba a kiyasta kudin shaguna a cire zakka sai dai kudin da shi shagunan suka bayar in aka tara to akwai zakka a kansu nan kuma ana duba yaushe aka yi agreement ne na yi bayani mai tsawo akan wannan a baya sai a duba randa da aka yi agreement in yau aka yi agreement sai zama sai bayan shekara sai aka biya kudin shagunan to anan kana karban kudin shagon in ya kai nisabi zaka cire zakka idan kuma ran da aka yi agreement sai ran da aka shiga tukunna sai aka biya kudin shekara wato aka biya gaba ba baya ba to anan ka karba baka cire zakka sai dai in kudin yana ajiya kai shekara amma in san da aka yi shekaran aka biya to ana karban sa ana iya cire masa zakka dan anan ana kula da yaushe aka yi yarjejeniyan shiga ne to kula ga wannan sai ka duba filin wanne ya fada ciki hmm. inda ka tambaya ga irin filin da ka sauwake mana amma rashin tambaya din shi ya wahalar da mu wallahu ta'ala adam a na biyu yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da son musulunci malam ga tambaya ta nayi noma na rani ya muke da lokaci ina ga dai mu hakura mu ci gaba da karatu ko in na fara karanta din za a yi nisa na yi noma na rani na sayi wata pumps na ɗauki masu aiki na sayi taki da sauransu sai ya kasance amfanin da na samu bai kai kudin da na kashe ba a takaice dai na fadi so malam a wannan hali akwai zakka a kaina <laughs> to na farko a tambayar nan zai wahala na iya fahimtar akwai zaka akan ga ko babu don na farko yadda kai tambayar ka nuna bangaren da kake so na baka amsa ka dauke ni a matsayin lauyanka kuma gaskiya ba zan lauyanci ba a nan <laughs> ba zan don ya in kunkula ya akwai bangaren da ya karkata eh, kuma yace ya fadi da ma kafin yanzu ba ka raba cin riba ba kuma da kace ka faduwa ya baka kudin yanzu da ka yi aikin da shi da noma da kiwo a ƙa'ida ta musulunci ba a duba wai riba da kuɗi riba a lahira ake dubawa shi yasa annabawan da Allah ya turo duka sana'a su ne famin manoma ne makiyaya ne kaga anan dan uwana ba fulatani ya dace shine ayi noma ayi me ayi kiwo jihar da suke mutunta mai shanu sai dai wani ba kauye amma fa ina ji shi ba ba fulatani bane kuma ba ba kanuri ne wai an tsokane shi aka ce masa da shanu ɗari da aljanna wanne ka zaba ya yi shuru ya ce a radu duk kai na ya kulle ya ce a radu duk na rude." wai da shi ya ce shi duk an ruɗa shi ga shanu ɗari ga aljanna an ce sai ya zaɓi ɗaya ba biyu ba ya ce a radu duk kansa ya kulle shi ya rasu da zai an sa shi tsakan mai wahala ko kai ma ruɗa ka in ka samu mutanen ƙauye daman da shanu to san akwai magana amma karka ce fulani kadai duk mutumin ƙauye yana da wannan amma dai wasu sun fi wasu son shanu ibn qudama rahmatullahi alaihi a cikin tajin sana'ar muguni shafi juz'i na biyu shafi na 294 ya yi bayani mai tsawo akan yadda ake cire zakka na amfanin gona na farko akwai nisabi da sai ka gaya mana mai ka samu a ciki idan ka samu sai mu sani na biyu dai ka daga ka faɗa cewa ka yi ne na aiki wajen shayarwa kamar kana yin menene irrigation wannan akwai hadisin muslim 979 da maza ke cewa fi ma sakatis sama'u al-ushur wa fi ma suqiya bin nadhihi rubu'ul ushur Anis ushur manzo Allah ya duk abin da aka shayar da shi da ruwan sama ba a sha wahalan bayi ba to anan ana ba da kashi ɗaya cikin goman zakka gomansa shi ne zakka hmm. in an samu buhu goma buhu ɗaya na iya zama zakka hmm. sai na biyu kuma ya ce wanda aka shayar da wahala kamar bayi ake yi ko irrigation ake yi ko akwai wahalhalu artificial hanyoyi aka yi da shan wahala aka shayar kamar yadda kake bayani a nan to anan ana ba da niskul ushir ne ana ba da kenan kashi ɗaya cikin ashirin kaga anan shari'a ta kula da hali irin naka na wahalan da ka sha na sayan injin aiki da kaza da kaza sai aka ce zaka bada kashi ɗaya cikin ashirin ba kashi ɗaya cikin goma ba ba a gaya maka haka ba kuma amfanin gona mafiya yawa ana bada zakka ga shi nan cikin suratul an'am ayat 141 wa atu haqqahu yawma fasadi ana bada zakkarsa daga an girbe sai ai duba me aka samu abinda aka samu a cikin sa ake bada zakka abubuwan da ake na amfanin gona kara-kara ne mu duba cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahimahullah juzi'i na shida shafi na saba'in ya yi bayani mai tsawo ya ce malamai sun yi ijima'i dukkan al'ubu su ne ‘ya'ya wasimar waɗannan nau'i biyu akwai zakka a kansu shi ne kamar ƙwayoyi a ce kamar grains da kuma fruits ana cire musu zakka amma sai sun cika sharaɗi biyu sharaɗin farko ya zama makila abu ne da ake aunawa na biyu ya zama muddahara abu ne da ake iya ajiye shi ya zauna a sto sharaɗi biyu za a iya auna shi ana auna doya babu akwai zakka akan doya ba za a cire mata zakka ba saboda ba za ta aunu ba sannan na biyu kuma ya zama sharaɗinsa abu ne da ake iya sa shi a buhu ko abin da ya kamata aka ajiye bai lalace ba to duk abin da ba za a ajiye shi kawai a kai shi su ajiye ba a cire mar zakka to da ka sharaɗin amfanin gwara ake cire biyu ne na farko yana aunuwa na biyu kuma yana ajiyuwa so dukkan amfanin gona ne cika waɗannan sharuɗa guda biyu to da ikon Allah akwai zakka a kansa sannan kuma a ƙa'ida a hadithi wanda yake na imamul bukhari himallah ke laisa fi ma duna hamsata ausukin sadaka duk abin da yake kasa da ausuki biyar babu zakka a kansa wannan kuma shi ne threshold ɗin, wato kankantar nisabi mafi kankanta din kenan a nan abin da ake nufi sai abin amfanin gona kai ausuki biyar sai a cire zakka ausuki ɗaya ne sa'i sittin wannan sa'i da yake babban sa'i ɗaya kuma shi shine muddun biyu hudu to kaga kenan ausuki dai shine sa'i 60 muddun nabi kuma sai ka ce 240 to shine ausuki daya to sai ya kai ausuki biyar ake cire zakka idan amfanin gonan daga samu bai kai ausuki biyar ba to babu zakka kai. to yasa za a yi tambaya a riga kokarin yin tambayar ta da fili ga abinda na samu ga adadin sa kaga da an samu wannan ba sai mun wahala wajen yin waɗannan bayanai gaba ɗaya ba so da haka yanzu sai ka ji idan amfanin gonan ka ya kai ausuki biyar na da yake na biyu kuma abu ne da ake auna shi na uku abu ne da ake iya ajiye shi ya jiyu, to za ka ba da kashi ɗaya cikin ashirin ɗinsa idan kuma babu wannan to amsarka ta dace da abin da kake so ko in kuma ba waɗannan sharɗa sun cika to kuma sai mu ce dole gyaɗa ta yi mai ko in ta ki ta yi mai to insha Allah ba za a kai ga haka ba da kuma na sai ka dage ka cire haƙƙin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye haƙƙinsa za mu tashi a kan aya ta 151 idan Allah ta'ala ya taimake mu aran ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما نعم فضل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أرى ما يتعلي بنزيل الشيبة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جزاكم الله خيرا كما أرسلنا فيكم كما يد مكأيكا أتكنكم رسولا منذ منكم دقتكنكم كميكي يتلو عليكم آياتنا ينا كرن تاموكو آيو يمو wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba wal hikima yana koya muku ƙur'ani da sunna wa allimukum yana karantar da ku malamta ta ta alamuna abinda ba ku kasance kun san shi ba wannan aya tana da alaka ta baya aya da muka karanta jiya musamman daga inda Allah ta'ala yake cewa illal fala falatar shaukun wa la'utun ma ni'mati alaikum wa la'allakum duna Allah ta'ala fara irga mana ni'imomin da ya mana mu musulmai daga ciki yake ce mana gabanin nan li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum wannan yasa ba a kada musulmi da hujja sai dai bai karatu ba saboda mai Allah ya ce bai ba da wata kofa da wani makiyinku ko makiyin addinin ku ke da hujja a kanku ba sai dai kawai mutum ya ƙi karba amma dai wai in an yi karatu to lalle ku bil haƙiƙa ba a kura musulmi da hujja Inda abu addini yi ka tambaye shi hujja wanda yake musulmi hujja ba a kure shi ce sa sai mu tashi mu yi karatu ce sa ake mana kirari da ummatu ikira. al'ummar ikira, don wahayin farko a shi shine ikira bismi rabbikal ladhi khalaq mu al'umma ce ta karatu kuma in mu rike karatu to ba abin mu bashin hujja na biyu sai Allah ta'ala ya bayyana wali ma ni'mati alaikum kuma da sannus bayan lokaci zuwa lokaci zan cika ni'imata a kanku wannan ayar an saukar da ta shekara ta biyu ne bayan hijira shi yasa a aya ta uku a cikin suratul ma'ida bayan shekara takwas kenan shekara goma ta hijira sai Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati kaga da yace wa ma zan cika muku ni'imar hmm. bayan shekara takwas da wannan ayar sai yace ce yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati na gama cika muku addini na kammala muku na cika muku ni'imata wa raditu lakumul islam dina na amince addinin musulunci shine addinin ku to kaga ana ita ce abu na biyu da Allah ya mana shine cika ni'imomi da ya mana addini na farko hujja na biyu cika ni'imomi na uku yace wala allakum tahtaduna shine babu kokonto tabbas kun kama hanyar shirya an kun rike wannan ni'ima da Allah ya ci gaba da mana a ciki sai yace kama arsalna fiikum rasulan daga cikin wali'utun ma ni'imati alaikum zan ci gaba da cika ni'imomi na akan ku ɗaya bayan ɗaya ni'imomin Allah ba sa ƙarewa wa in ta'uddu ta la tuhsuha sai ce daga cikin ni'imomi na shine kama kamar yadda kaga kadin nan adatu tashbi ne a wurin malaman balaga kamar yadda na ai ba'athna muka tayar fikum a cikin ku mutane don an aiko annabi zuwa game. mutane da kuma aljanu duk mutanen duniya ƙul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an shi kadai ne annabin da aka turo shi zuwa ga duk duniya amma sauran annaba ana aiko su zuwa ga wani bangaren al'umma ne amma shi zuwa ga duk duniya Allah ta'ala ya aiko shi wannan ya sa addinin musulunci zama universal religion shi ba addinin hausawa ne ko larabawa ko fulani ko kanuri ko ibra ko inyamurai ko igala ba a'a addinin duk duniya ne babu wata kabila ta isa ta yi addinin addininta ne Allah ya ce addinin na duk duniya ne shi yasa ya ce fikum ku mutanen duniya al'insu wal jinnu don wa ma halaktun jinna wal insa illa li duna so da aka fikum a cikinku. rasulan wani manzo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minkum kuma daga cikinku ku yake an san tarihin sa wane ne babansa wane ne mahaifiyarsa a wane gari aka haife shi a ina ya tashi tun yana yaro karami har ya kai matashi ba fara wahayi ba sunansa al'amin amintacce tun a lokacin jahiliya gaba na aiko shi a garin makka in ana son ajiyar dukiyar da ba a so a ci amana sai a ce a ba muhammadu ya ajiye saboda tun yana yaro aka ba shi amana shi ba ya taɓa amanar da aka ba shi kaga minkum daga cikinku ne wato ku kanku mutane mutum ne irin ku shi sa Allah ta'ala ya kira shi da mutum qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya mutun ne irin ku shi sa Allah ya ce minkum inda yanzu an turo mana wata halitta ce dabba za a samu shi ba zai yi ba amma mutum ne irin ku bambancin ku da shi yuha ilayya shi annabi ana masa wahayi ku ba a muku wahayi shi ya bambance mu da shi shine shi annabi ne manzo ne kuma yana karban wahayi daga wurin Allah amma mu mutane ne amma ba annaba ba ba manzani ba kuma ba a mana wahayi wannan shi ne minkum wato wannan aya abinda take bayyana mana na daga cikin jerin gwanan ni'imomin Allah subhanahu wataala akan mu shine wali utimma ni'imati alaikum don na cika ni'imata a ku daga cikin ni'ima da Allah ya mafi girma shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta hudu anan ni'imar farko li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun na biyu wali utimma ni'imati alaikum suna da yawa na uku wala allakum duna. daga cikin irga ni'imomi na biyun da aka yi sai aka kira na hudu kama arsalna fiikum rasulan ita ce alminna Rabi'a. an ni'matun rabi'a kenan wani falala da Allah ya mana shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son mu fiye da yadda muke son kanmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim da Allah ka taba jin soyayya irin wannan Shi ne yana son ka fiye da yadda kai kake son kanka kuma Allah ta'ala bayyana mana aikoshin nan ni'ima ne a ƙarar a ƙur'ani a cikin suratu ali imran a ramma aya ta 164 ya kuma bayyana mana a cikin suratu ibrahim aya ta 28 cewa waɗanda suka ƙi ni'imar aikoshi ba su karɓa ba to su ne ‘yan wuta Allah ta'ala ya kare mu aran ma duba ali imran aya ta 164 laqad manna allahu alal mu'minina laqad manna allahu alal mu'minina ibba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين waɗanda suka ƙi ni'imar Allah ta aiko shi cikin Ibrahim aya ta 28 Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ta'ala yi wa duniya shine zaben annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya turo shi zuwa ga duniya na cikin mafi girman ni'imar da Allah ya yi na farko shine duk annabawan da Allah kiro babu mai daraja da matsayinsa a wurin Allah subhanahu wataala hatta annabi Ibrahim sai an kira annabi Muhammad sun sai kira annabi Ibrahim sai sa annabi mu yace ana sayyidu waladi adam la fakhar duk ƴaƴan duk dan adam ni ne shugaban sa amma bana alfahari bi ma'ana godewa Allah subhanahu wataala yake kaga kenan a turo mana annabin da yafi kowane annabi daraja manzon da ya fi kowanne daraja ai bil haƙiƙa an mana kara. an kyautata mana ce sa Allah ta'ala kira ya ce laƙadi mannallahu alal mu'minina if ba a fihim rasulan min anfusihim ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ai gabanin yazo a cikin bata ake yi a bata na mu'amala ishe ka hujja mutum a gabanin zuwansa a cikin jaziran larabawa mutum babansa na iya rasuwa a raba gado a ɗauki mahaifiyarsa a bashi a kayan gado ya je ya riƙa mu'amala da ita matsayin mu'amala da mahaifinsa ke yi da ita don Allah ka taɓa jin wani wani ɗan waki irin wannan uwar mutum ya je zaman da mahaifinsa ya da ita haka yake zama da ita ibn al ibrahim wala ke ce akwai wanda sun musulunta wani ya zo matansa goma musulunci ya ce a rage guda hudu kaga a nan. musulunci yayi wa mata kara wanda ba su son abokin zama da goma ake yi akwai wanda ya musulunta da mata 700 mai 700 aka ce dawo kudu an ban da shi ba da yawa amma duk mata ba sa duba wannan cewa fa musulunci da ya zo ma ya samu wasu da matan da yawa aka ce a rage sun fi damuwa da wanda ke da ɗaya yi kai ziyara garin karaye to kaga musulunci yadda yake nan sai ya tsarkake akwai wanda ya zo da a rage guda hudun sai aka ce mai alaƙa su ya ce guda hudun da ya zaɓa duka uwa ɗaya uba ɗaya ne wannan fashi ne asalin ɗan waken da musulunci ya zo samu al'umma manzon Allah ya zo samu mutane ya yi ta tsarkake su ya nuna musu baka auren mamarka ya kira mata 'Hurri hurrimat alaikum kuma wa kuma'." haka aka yi ta kiran mata wane wane bai halatta ba ma da ya san wannan hatta wannan tsarki na mu'amala da kyautatawan addini ya zo ya yi. ke sa ni'ima ce aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa Allah ta'ala cikin Ibrahim yace alam tara na alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar ibn Abbas yace ni'imar canja ni'imar Allah shine Allah ya maka wannan kyauta ya tada kai cikin al'ummar da aka aiko mata wannan annabin kuma ka hau kujerar naki ka kalli wannan annabin ka kalli addinin da yazo da shi ka kalli ƙur'ani ka ce zuki ta malla ne ya ce babu wani canje ni'imar Allah da ya kai wannan shine Allah ya ma dukkan gata kuma kai ka gatan da Allah ya maka shi sa Allah ta'ala ya gaya mana iya gaya mana ni'imomi ya ce kama na fi kuma rasulan minkum kama yadda muka aiko a cikin ku manzo daga gare ku ya tulo alaikum na yana karanta muku ayoyinmu a baya mun yi bayani akan ayoyin da yake karanta mana wannan shine karantar da mu Qur'ani yadda ya sauka an saukar da aya kaza ga yadda ake karantawa ga kira'o'i da ya tayi dai bayan ɗaya. wanda duka sun tabbata daga gare shi ana karanta Qur'ani da shi shine yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum yana tarkake ku shine ai wa yutahhirakum min ash-shirki wal bid'a wal ma'asiya yana tarkake ku daga dukkan shirka shi yasa annabi ya tsaya tsaye wadaka sahabbai ko a magana suka yi kuskuren magana sai ya gyara musu wani yazo yace masha Allah wa ita. idan Allah ya so kai ma ka so yace a'a idan Allah ya so ba sai na so ba ka duba hatta a lafazin magana in sun yi kuskure sai ya tsaya ce a gyara ba za ka ce ma sha Allah wa ita ba idan Allah ya so shi ke da za ka ce ma sha Allah idan Allah ya so don Allah yake hukunci ni aiki na na kira ka zuwa ga Allah ne hatta a lafazin baki idan suka yi kuskure suka yi abin da yake ga akwai hada shi da Allah zai ce dakata sai kun gyara haka yi rayuwarsa gaba ɗaya yana karantar da su tauhidi suna tafiya jeji suke cewa kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam famararna ala shajaratin muka wuce wata bishiya muna wuce suka ce iji Allah na zata anwad kama lahum zatu anwad annabi ka sanya mana bishiyar zatu anwad mana irin yadda uh, mushrikai suke da zatu anwad wato bishiyar da ake zuwa gindinta a nemi albarka annabi ya ce Allahu akbar inna hasunan wannan ai bid'o'i ka kawo kultum kama qalat banu isra'il Musa kun faɗi magana irin wadda banu isra'il suka ga Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha annabi ya ce wannan kuskure ne Shi ne wayu zakikum duk inda ya ga shirka zai ce a'a bai tabbata ba ku ta Allah in ya ga biri'a zai ce a'a ku bari in ya gama suya sabon Allah zai ce a'a ku daina Shi ne duk nau'in sabon Allah haka ya tsaya tsayi wadda ka ya hana mu ne wayu zakikum yana tsarkake ku yana tsabtace ku kai za a ga musulmi idan ya bi addini na farko baka ga kazanta tare da shi na biyu baka iya ga wata mu'amalar kazanta iyalansa ya kame su ƴaƴansa ya musu tarbiyya duk wanda za a ga tsarki yanzu a kasar na akwai garin da za ka iya zuwa idan za a carbi bako shi ne mutum sai turo iyalinsa wurin bakon sai bakon ya kwana da iyali shi ne wai karrama bako dalil ya kaga abu ai kaga kwadon ya kai iyaka shi ne wai bako sai ka ba sai ba shi iyali sai su zauna daki ɗaya su fada kuma da sami sai tambaya ce ya ka gani yayi wai na so ya ji kwamen kai ka ji ɗan wake akwai al'adun da idan mutum ya yi tafiya da iyali idan aboki da aboki suka tafiya da iyalai sai wannan ya tura iyalinsa wajen wannan wannan sai tura wajen wannan kaman ɗaya ne dafa mota wane ba wane kiɗin mota wane ba wane kiɗin mota haka ake wa iyalai don Allah ba ka gane wai zakihim a nan ba ka gane da mu ya tsarkake mu baƙonka ne zai zo ya shiga gidanka idan ma zai bi da zai ce a ɗan yi wa iyalai magana zan wuce wato wucewa ma yana so a bashi hanya don kada ya zo ya gansu a cikin kayan aiki a gida da bai dace ya gansu ba shi da kansa za ka gace a dan musu magana ina son fitan wuce duk wani menene wa him din kenan wa yuallimuhumul kitaba yana karantar da mu ƙur'ani wal hikima da kuma sunnarsa ya dauki sunna shine asraru shari'a sirrorin shari'a wanda ba su wuce fili ba shi yake mana bayani don mu fahimce su fahimta na hakika yana karantar da mu qur'ani yana karantar da mu sunna kamar yadda wannan ya bayyana ayoyi da dama huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa Allahu alaikal kitaba wal hikimata wani wuri ya kira aya ya kira kuma hikima bai kira alkitab ba wanda kunna ma tilafi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikima duka da yana karantar da mu qur'ani yana koya mana sunna abinda mu gane ba zai mana bayani kuma yana tsarkake mu ya zo da wani addinin da babu kauyanci a ciki babu wani kwada-kwadan mu'amala a ciki duk wannan babu a cikinsa wa yu'allimukum yana karantar da ku ma lam takunu abin abinda ba ku sani ba Shi ne annabin da ya zo shi Ya zo shi a zamanin da fake ummi ummi ne wanda bai koyi karatu da rubutu ba amma ya yazo yake karantar da duniya abinda bata sani ba kuma babu wanda ya sanin a duniyan gabanin shi ya zo shi wannan abin da yake karantar da mu ya shafi addini ya shafi kuma rayuwar duniya duk ya karantar ba wai kawai sallah da zakka da azumi ba hatta rayuwar duniya fiyayyen halitta ya karantar hatta kimiyya ya karantar hatta ayoyin da ke cikin ƙur'ani na kimiyya yayi bayanin su amma ba makarantar da ya je koya ko firamare bai yi ba balle sakandare balle ya je jami'a babu wani wanda ya je wajen ya koya kuma bai yi mu'amala da malaman yahudu wa nasara ma da suka taba jin wani wahayi ba bare ji wani abu a bakin su wannan duka bai sani ba amma allah ta'ala ya ce wa yu'allimukum haka aka samu malamin da bai je makaranta ba amma haka Allah ya karantar da shi ya tarbiyyantar da shi mala'ika jibril ya zo da sako aka nuna masa kuma ya zama yake karantar da duniya ga baki da yanta ka ba annabi ka taba jin wannan ka zama malamin duk duniya ko babu inda aka ce ga makarantar da kaje ga primary ka ga sakandare, ga jami'a kawai mala'ika jibril ne daga wurin Allah yake sauko da wahayi a bashi sai yi wa duniya bayanin abinda wasu bayanan sai bayan tafiyarsa da shekara 1400 ake ganewa a duniya shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna abinda ba ku sani ba haka yazo yi ta koya muku wannan aya take kara bayyana mana cewa a ƙa'ida duk wanda yazo duniya bai zo da ilimi ba abinda kawai ka zo da shi shi ba ilimi ba bane shine in ka zo duniya kana kuka ana jinjiri na sauka ka je da ah, ah, ah. to wannan shi ne ɗan abin da ka iya wato an dan baka ilimin kuka ne kawai nan me wannan yake nuna rauninka ne saboda ba wuce sa wayu malam ta kuno ta ta'lamuna fitowar mu babu ilimi wato ɗan kukan nan ka iya kawai ke da cikin ka yana iya zubar da bayan gida Ɗan abin da kake shi ne kamar mutum ya je ya sayi wani mita ta wuta sai a ce ta zo ta da ɗan unit arba'in ko ko ka sai sim a wata kasa ce an sa maka dan one minute call da za ka yi to irin dan wannan aka dan sa maka ne ka iya kuka da bayan gida amma bayan nan babu abin da ka iya kowa sai ya koyi komai haka muka zo duniya babu wanda ya iya komai amma shi annabin yawo kuma ba makaranta ya je bai iya cewa ba mu iya komai ba a ran ma duba cikin suratun nahari aya ta takwas. wallahu kun min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'al wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata ta tashkurun Allah yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shai'a Allah da ya fito da ku a cikin iyayen mahaifanku ba kusan komai ba kaga sai ce la ta'lamuna shay'an in dai ilimi ne ba abin da kuka iya ai kuka ba ilimi bane bayan gida ba ilimi bane wannan ilhama aka yi zance aka baka dan abu kadan la ta'lamuna shai'an. korewa ibn nakira waje lakum sam'a sai sanya muku na'urar ji shine computer da ke kunnanka wanda Allah ta'ala ya baka wal absara da idan da kake gani ijji da gani su ake kira a matsayin na'urorin neman ilimi shine duk mai koya ko ka bude kunne a fada ka ji kamar da kowa yanzu yake ji na sannan na biyu kuma idan ka ya bude qur'ani yana gani kaga ido da me da ji ji da gani sune asalin na'urori sune tools da aka baka instruments da aka baka na me na koyan ilimi shi Allah ya ce da ka fito baka san komai ba sai aka baka kyautar ji da gani sai idan ka ya gani kunnen ka ya ji da haka ake tara ilimi duk abin da ka koya a duniya ɗayan biyu ne ko ji kai ko gani kai da ta sai baka zuciya zuciya kuma a cikinta ake sa ilimin wato a ka'idar musulunci ilimi ba a cikin kwakwalwa yake ba a zuciya yake ke sa yace wal afida al hibs akwatin tara sakon a zuciya ne kawai alaka ce tsakanin zuciya da kwakwalwa na tura sakonni kamar da kake ga alaka tsakanin bangarorin mota inji za zaka ce fi kawai muhimmanci amma ba ta yi ba za ta tafi ba to shi sa kwakwalwar na da gudumawa amma inda ake tara ilimin a zuciya ne sai Allah ya baka waɗannan to shi sa annabin kuma sai wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna a shari'a ya koya mana abin da ba mu iya ba daga ciki akwai a ƙur'anin yanzu aka barka da ƙur'anin nan ba bayanin hadisi ba za ka iya sallah ba shi ya zo ya koya mana sujada me ake fada a sujada ruku'i me ake fada in an tsaya ya ake karatun fatiha ya koya mana du'a'ul istifta ya ake karanta fatiha ya ake ruku'i ya ake dagowa ya ake tafiya sujada ya ake dagowa kaga wa Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kenan shine a cikin shari'ar shi ya koya mana shi ya koya mana a cikin sallan yace sallu kama ra'aytumuni usalli a aikin hajji yace khudu anni manasikakum kaga duka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana koya muku abunda ba ku iya ba a cikin addini ma ba mu iya ba a shari'a haka a rayuwar duniya ya karantar da mu da dama bangaren rayuwa mai fiye yin halitta bai koya mana ba a cikin habbatus sauda ya shiga cikin wayu allima kuma kunu ya ce da dawa'un min kulli da'in in ka ɗauki habbatus sauda a yanzu binciken duniya ya tabbatar da na daga cikin mafi nagartan magani da yake magance matsala ta kirji ta numfashi da matsalan infection a fata daga cikin mafi inganci shine shan habbatu sauda a ciki da kuma shafawa a jikin fatan habbatu sauda a lokacin da yayi wannan yayi magana cewa ku rike habbatu sauda duniya ba ta san wannan ba shi yazo ya fada shi ya karantar da mu yaya mu yi da habbatu sauda mu duba hadisi da yace la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun kar ku bar wuta idan kuna bacci a kunne yanzu bincike tabbatar da cewa in mutum ya bar wuta a kunne cerebrum nasa a cikin kwakwalwa kwakwalwarsa ba ta huta akwai haske a kansa ko da bacci yake yi bai samun hutu a jikinsa ya tashi da nutsuwa sai dai ya kwanta a cikin duhu amma kwanciya a haske yana sa kwakwalwar tana wasu ayyuka a lokacin da shi yake bacci amma hutun da take shine ta ga duhu kaga wayu allimukum ma lam takunu ta'lamuna duk wannan ba mu sani ba shi yazo ya ta mana bayanin abubuwa da ya shafi yadda ake halitta a cikin halittar ɗan adam ga shi na cikin suratul da thumma ja'alnahu nutfatan fi karar makin thumma khalaqana an-nutfata alakatan fa halakana al mazogatan dukkan bayanin mitosis and meiosis na self division shi ya karantar da mu Gabanin ya yi duniya ba da sanya ake self division ba shi ya karantar da mu shi ya karantar da mu embryology shi ya fara karantar da mu cewa mafi saukin bambance mutane shine aiki da biometric shi ya fassara mana wannan aya din bala qadirina ala an nusawwiya banana shi ya fara karantar da mu oceanology cewa ruwa da ke cikin kogi kala biyu ne amma ba su haduwa marajal baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan shi ya fara karantar da mu water cycle ruwa ya sauko daga sama ya bi cikin ƙasa ya koma cikin tafki ya ƙara evaporating ya koma sama shi ya karantar da mu wa kun ma lam takunu ta'lamuna shi duk waɗannan shi ya karantar da mu shi ya fara karantar da mu big bang theory awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kana taratukan fa fataqnahuma Allah yace da suna hada yanzu sai muka raba su biyu aka rabe sama aka rabe kasa amma Allah yace da suna hada waje daya shine big bang theory duk waɗannan fa duniya bai wuce shekara kaɗan ta sani ba amma shekara 1400 wanda bai je makarantar ko islamiyya ko primary one ba ko ibtida'iyya bai je ba ko nursery bai je ba duk ya karantar da mu wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna duk abin da muka sani shi ya koya mana kuma har a yanzu ci gaban duniya bai zo da wani ilimin da manzon Allah bai karanta da mu a Qur'ani ko sunna ba sai dai idan kasala ya sa ba mu binciko ba duniya ta riga mu bincikowa amma duniyar bata binciko ba wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun na'am bismillah فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني الله يتيك أنبتيني أذكركم زن أنبتيكم washkuru li ku gode mini wala takfurun kada ku kafurce mu fadhkuruni shine ku yi zikiri na karanta qur'ani zikiri ne tafsirin qur'ani zikiri ne yin azkarus saba azkarul masa azkarun nam addu'o'in safiya yammaci na dare yadda suna da karantar zikiri ne shine fadhkuruni ku ambace ni ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace ambaton Allah shine fadhkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati idan kuka mun ta'a kuka bi umurni na kuka ambace ni kuka yi ta'a ni kuma na muku alƙawarin zan ambace ku wajen gafarta muku shi yasa suna ta karantar da mu za ka ga babu wata gaba ta rayuwa da kake da muhimmiyar abu da suna ba da karanta da kai da za yi ba ko ƙur'ani bai karanta da kai ba wannan fa wani addini ne da ya koya mana yadda muke shiga banɗaki da addu'ar shiga da kafar shiga addu'ar fita a banɗaki da kuma kafar fita an karanta da mu addu'ar shiga masallaci da fita an karantar da mu kafar shiga masallaci da fita an karantar da mu addu'an shiga kasuwa addini fa bai barka ba ya karantar da kai hatta ka ga mutumin da ba ka so ka zama shi sai kai addu'a alhamdulillahi alladhi afani min butalaka wa faddalani ala min mimman khalaqa tafdila wato kaga mutum kace kai wani Allah ya jarabe shi bana an karanta da kai addu'ar da zaka yi idan kaga zakara an karantar da kai me zaka yi in zakara yayi kara an karanta da kai mai zaka yi gidanka an koya maka mai zaka fara an zaka shiga mai zaka fara an zaka fito wallahi duk duniya babu wani abu mai tsari irin musulunci gidanka za ka shiga kana addu'ar annabi ya ce sai aljanu duka da sha'anin su ta gidan su gudu in kuma ka fita za ka je masalaci an koya maka addu'a idan kan dabba za ka hawa an koya maka addu'a kana tafiya ka samu hawa da kafa ne ko da keke ko da mota ko da mashin ko da jirgi ana haurawa za ka yi addu'ar allahu akbar idan ana gangara za ka yi subhanallah a tafiya ma an koya maka shi yasa ka ga addini kana ne in ka karanta do in bayi da wahala aran ma duba siffofin ulul albab aya ta 191 kabar ta 90 din ma kabar ta 191 dauko ta 191 alladhina yadhkuruna الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار na ce adam ya dauko ta 191 ya dauko ta 190 shi sai na ce kulul albab saboda ayat za ta yi tsawo ina son kuma iya muhallu shahid Allah ta'ala da ya kira mana inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ta 190 da ɗaya sai ce ulul albab su ne alladhina yadhkuruna Allah qiyaman masu ambaton Allah a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala jinubihim da a kwance wannan addinin fa hatta addu'ar bacci an karantar da kai addu'ar cin abinci an karantar da kai in za ka ci abinci mai za ka ce idan ka gama mai za ka sha abincin ma aka bambance addu'ar cin tuwo da shinkafa daban addu'ar shan nono daban wato hatta abincin ma daban-daban ne da allon ba musulci za ka samu wannan ke sa hadithin imamu ahmad rahimahullah sahabbai suka ce annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma tara na rasulullah wala ta'irin tsiru bi haifi sama illa fi fi ilma Ya ce suka ce annabi babu duniya ba face in akwai tsuntsu a sama in dai akwai abin da ce mu sani na rayuwa akan tsuntsun nan annabi ya koya mana tsuntsun da ke sama annabi sanda ya koya mana yayi rayuwarsa take me za mu sani a kansa daga ciki yace ka zan mai tawakkali irin tawakkalin tsuntsu Ta takhdu khimasan wata taruhu bitana wato tsuntsu da ke sama wanda ba ruwanka da shi hatta alallaka annabi ya faɗi ilimi akanta maciji da ke zuwa gida an yi magana a kai kyankyaso a gidanka suna ta yi magana a kai gara a gida suna ta yi magana a kai tsakar da ta ishi kowa abuja akwai hadisai a kanta in ba musulunci ba ina kasan wannan shi fa zukuru ni ku ambaci Allah A zukurkun zan ambace ku kaga akwai zikirin kana tsaye akwai na zaune akwai kana kwance duk wannan tsarin addini ne shi ne fa shine ne a zukurkun kuma hadisin bukhari a cikin alhadisul kudusi hadisin kudusi shine maganar Allah kai tsaye gaya wa annabi ko a ce alhadisul kudusi ko alhadisul ilahi ko alhadisul rabbani duk sunansa ne annabi yake cewa Allah ya ce idza zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi wa idza zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in khairun minhu Allah ya ce idan ka ambace ni a ranka Allah ya ce a gaya maka kai ma Allah zai ambace ka yanzu kana Allah ko subhanallah a daidai time da kai Allah ya ambace ka kai ma da Allah akwai daraja da kai wannan kana abu Allah yana yi maka kai ma kai ka ji wata abu da Allah ko gwamnan garin ku ne zauna ke kiran sunanka na'am <laughs> ai kofar gidan ku cika za a rika yi a ce ko ina ji sai ya kira ka anan fa ba dan adam makhluki ba ba dan adam mai kwana da bayan gida a cikin sa ba Allah ne zai ambace ka kuma Allah ya ce in ka ambace ni a cikin taron jama'a to ni kuma zan ambace ka cikin jama'a, cikin taron da yafi naka alheri yanzu anan mun taru a annur muna ambaton Allah to Allah zai tare ambace mu cikin taron mala'iku waɗanda la ya sunan Allah a mara ku ya faluna mai umaruna kana ambatonsu a cikin jama'a to sai a tara mala'iku sai Allah kuma ya musu bayani akan kai na ka Allahu ne shine fazkuruni azukurku wallahi mu rika yawaita ambaton Allah yasa wani dattijo ga manzon Allah akwai ibadu da yawa a musulunci ina so na yi su amma ba zan iya yi ba saboda ayyukan musulunci suna da yawa sai annabi ya ce masa la yazalu lisanuka ratiban bi zikrillah a hadisin bukhari karka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton Allah ya zama kullum kana cikin ambaton Allah kai ne astaghfirullah kai ne subhanallah kai ne walhamdulillah kai ta maimaitawa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub za ga zuciyarka ta samu abinci imani ya shiga za ga yana bunƙasa yana kai geji amma idan baka ambaton Allah subhanahu wataala zai ga imanin ya koma can rizab sai ka shiga damuwa kai kadai amma in kana ambaton Allah sai ga imanin yana karuwa wannan yasa magabatan mu na kwarai rahimahumullah zamu ga akwai su da ambaton Allah ina tuna Sheikh Abdullahi Ibrahim bin Abdullah ad yana siffata Sheikh Abdulaziz bin Bas rahmatullahi alai yace wallahi alazim yusabbihu na kulle kulli ne inda aka ta'am yace ya zauna da Sheikh bin Bas ya ce, wallahi bai taba gaira cin abinci Ya yi loma ya ƙara yin loma ba face tsakanin loma da loma ya yi wa Allah taswihi. hatta tsakanin abincin yana cinye loma ɗaya gabanin ya ƙara sai ka je kwan asta ga firin ko wani subhanallah ko alhamdulillah wai shi ne tantalin lokaci saving lokaci ya ce wallahi tsakanin loma da loma sai ambaci Allah idan kana bin darussan sheik din bas rahimahullah za ka ji ana masa tambaya a darasi sai ka jin a microphone yana jin tambayar gabanin ya amsa yana astagfirullah astagfirullah astagfirullah yana kammala amsa zai ce wallahu sai ka ja kuma yana jiran ka wai ba zai iya jiran ma ana yin tambayar bai ambaci Allah ba yana jiran tambayar ma yana ambaton Allah saboda mai saboda taltalin lokaci a bakinsu bai gajiya da ambaton Allah kuma ba su gajiya da tunatar da Allah mutane akan Allah Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ina tuna akwai lokacin da ya hatsari a Jordan iya tuka motar sai ya fada rami jama'a suka kewaye suka zo ana kokarin ciro shi a ramin sai wani ya zo sai yana cewa ya sattar ya sattar wato iya kiran sunan Allah ne a sattar a fahimtarsa shi yana cikin wannan halin ya ji ciwo mai muni har ma da karaya a jikinsa amma sai yana ce wannan latakul ya sattar bal me ya sittir ko? saboda sunan Allah ta tabbata shi ne a sittir a wannan halin sai ya ji an yi kuskure na sunan Allah sanda ya gyara sunan Allah a wannan halin da ya fi abota eh. akan wannan halin hmm. haka yana kwanci a gadon asibiti yana jinya ɗalibansa idan su shakabu ishaq al-huwaini suka zo hmm. a kowane hadisi yana rafi a katanga a asibitin haka bai inganta ba sai yake nuna musu wai mai isnadin hadisi ba zai iya magana ba hmm. ya tambayin su can din hadisin silsila din su suwaye suka rawaito hadisi mai matsayinsa saboda sabo da ambaton Allah Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ciwutar kansa yake yana kwance a gadon asibiti amma daga asibitin yace ba zai zauna ba sai ya karantar da addini yana kwance a gadon asibiti yake tafsirin Qur'ani an fito da shi daga cikin wajen ilaji yana kwanci a gadan asibiti bai iya yin magana amma daga rike microphone zai fara innal hamdulillah sai microphone ya amsa idan aka saba da ambaton Allah kariya ne na fitintunu da yawa yana ƙara imani akwai alkhairi a jiki Shi ne abincin zuciya fadhkuru ne Allah yace azkurkum yace washkuru li ku gode mini mu zama masu godiya zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. mu yawaita godiya ma'anan shi shine godiya da abu uku godiya da zuciya da harshe da gabbai shi a shukur da bambanci da alhamdu alhamdu shi ne kawai godiya in kai da baki yayi amma a shukur godiyan sai ka ƙara aiki na ƙwarai shi sa ƙur'ani ya ce imalu ala dawo da shukura bai ce ƙulu ala dawo da shukura sai ce imalu a nan a shukur min al'amal za ka shi a shukur dole sai ka yi da aiki da allah ya ce washkuruli ku gode mu akan ni'imomin da na ambata muku hatta da aiko muku annabi a shekenan iya nufin mu ƙara biyayya gare shi da aiki ne shi ne zama mun yawaita sadar da zumunci mun yawaita sallan dare mun yawaita azumin nafila mun yawaita ciyarwa fi sabilillahi mun yawaita ambaton Allah don washkuru li yace ku zama masu godiya zuwa gare ni kuma godiyan nan aiki ne godiya mu yi da zuciyar mu yi da baki kuma gaban mu su yi Allah ta'ala ya ce wala takfuruna kada ku kafirce wa ni'imata wanda suka kafirce sune qur'ani ya alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi Kufuran. wa ahallu qaumahum daral bawar haka Allah ta'ala ya umarce mu a wannan aya da mu ambace shi da mu gode masa ya kuma ce kada mu kuskura mu kafirce masa haka a same mu da ambaton Allah daga ciki akwai karatun ƙur'ani. mu duba magabatan mu da kware a duk kwana biyu ko uku suna iya sauke ƙur'ani. mutum a kullum a rayuwarsa wannan wuridinsa kwana uku sai ya yi tilawan ƙur'ani daga alhamdu zuwa minal jinnati wannan nasi harafi ɗayan ka karanta lada goma Allah subhanahu wata'ala yake baka mu tarbiyyanta da mu wajen son jin karatun Qur'ani sau da son yawaita karatun Qur'ani wannan abu ne mai muhimmanci dukkan iyayen da ba su yi kokari wajen tarbiyyantar da yaya wajen ambaton Allah da karatun Qur'ani ba to za a samu matsala a gidan ya zama gidajen mu Qur'ani ne yake tashi a cikinsa ana al-layl wa ana an-nahar ya zama dare da rana a saba da jin Qur'ani yana cikin zikiri saboda afdalu zikir shine kira'atul qur'an dukkan ambaton Allah babu wanda ya kai karanta qur'ani ko fassara qur'ani saboda shine maganar Allah kai tsaye subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da ambatonsa da yawa Allah ta'ala ya ba mu ikon tsarkake shi wajen ambatonsa Allah ta'ala ya mana baiwa da gode masa muna roƙon Allah subhanahu wa ya ba mu ikon mutunta ni'ima da ya mana ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗauka za mu iya aya hudu amma sai dai mu tsaya aya biyu a ramma za mu tashi akan dan na ci a ramma da sai ya kai hata hudu na zauna da niyan yin su ne amma Allah ya kaddara rabin su aka yi aya biyu aka yi ba a yi hudun ba sai ku yi haƙuri idan na fara muhimman bayanan sai na ga kada muku rowarsu ban san bai za ka fara ya amfanar ba kuma haka Allah shi ne shaida ban taba zuwa kan wata aya na gama bayani na wuce ba kawai idan na yi bayanan muhimman sai na haƙura na wuce amma ban taba gamawa ba Allah ta'ala ya taimake mu ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah ta'ala ya ji iyayen yayinmu da malamanmu. mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya kace ta mu ƙarshen. kasar muna roƙon Allah subhanahu Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya ya kara mana albarka ya kara mana arziki muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda suke da amana da shugabanci Allah ya taimake su wajen yin daidai Allah ya kare su daga sharrin shaidan Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu